ina tunani a yanzu da ta ga an riga an kama ta duniya sun sani ya kamata za ta tuba ga allanta ta koma ta ci gaba da yin mijinta biyayya ba sai ta tsaya tana wani hali da bai kamata ba in ta shine ma ba wanda zai san lamarin nan amma me ido sun gani duniya sun ji an ɗauka videos abun takaici ne yau a ce kai matanka ce ta yi kaza ga bidiyonta da wata abun takaici ne yau a ce ka ɗauki makudan kuɗinka ka je ka aure mace a ce yau ta zo tana misbehaving mata mata mai yaro idan yaro nan ya girma me za a ce mishi ko kuma idan ya ga bidiyon nan me zai ji sai ka ga a zage shi a zage mijin danginta a zage su ta ba su kunya don allah mata mu dinga gyarawa mu gyara sosai duk abin da kina tunanin za ki samu a waje za ki same shi a gida ku abin alfahari ne ma ku zauna ko da shi ko babu dole a nima a baku or you think marriage is a bed of roses da kullum kina cikin nishadi to bari ki ji duk matan da kika gani suna fitowa suna dariya suna a ah, mijina ba ai ba ma faɗa karya take yi amma me saboda ta rufa kanta asiri ta kankarwa mijinta girma amma no sai ka ga idan mace ta ce a ah, ai ni miji ai ba ma faɗa mace ta fito ki ta tunani a zuciyanki kamar ba su faɗa sai ki je ki ce mata a ah, mijina baya kaza baya kaza ita ma tana da damuwan nan amma me abin da take so ku gani shi za ta nuna muku haƙuri ne gaba ɗaya zaman auren nan don an ce haƙuri ba a ce baya son ki ba yana son ki amma ko da iyaye wani lokaci sai da haƙuri mu dinga sanin yadda za mu dinga tafiyar da lamuran rayuwarmu